Alo inna lillahi wani matashi kenan dan kimanin shekara goma sha takwas wanda aka tsinci gawarsa a kan gado bayan yana cikin kallon wato BF kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka mu tabewa a wani bangaren kuma kotu ta soke wato zaben alasan are doguwa na zaɓi guda biyu yayin damar matar cikakken bidiyon guda biyu a cikin wancan na mai albarka da na wato alhassan ado doguwa da kuma na wancan yaron wanda yake kallon wato batsa lokacin da zai mutu to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro don Allah idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa don hakan shine zai baka damin zabafan labaran mu kuma da da da zarar mun dora ku ci kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV ga cikakken mutum yana zuwa samu guri ka zauna ka kunnuwanka mun gode to mai sauraro barkanmu da dawowa barkanmu da mu da sake saduwa a cikin wani rata mai albarka shi dai wancan matashi dan kimanin shekara goma sha takwas ya mutu ne yana kallon wato batsa a waya bayan yana cikin kallon wannan wato bidiyon batsa ne Allah ya ɗauki ransa a gurin yayin da mutane suka taru dan ganin cewa an duba lafiyarsa kalau sai aka tabbatar da cewa wannan yaro ya mutu yayin da ake kallon wato wannan bidiyo na batsa alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka kiyashe mu tabewa Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe a ta wani bangaren kuma kotu inec ta soke wato zaben alhassan ado doguwa na mazaɓu guda biyu domin sauraro kuma manta danna mana subscribe da kana ku danna mana alama kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da mun ɗora dan ta haka ne idan ga na subscribe kuma ka danna alama kararrawa ka samu sababbin shirye-shiryen mu da mun ɗora to shi da wannan zaɓe an soke shi baya da yadda kotu ta ga yadda wato alhassan ado doguwa ya yi abin da bai dace ba yayin da ta soke wannan zaɓe na mazaɓu guda biyu ne wato tudun wada da kuma wato shi can garin su wato alhassan ado doguwan wato doguwa dan suna ya ci ainihin garin su shine doguwan to mai sauraro kotu ta wato soke sunansa da kuma tsawon yan majalisu to ku ci kasancewa da mu a cikin wannan shirin namu mai albarka mai suna hausawa kano tiri ku danna mana subscribe kana ku danna mana alama kararwa don samun sababbin shirye-shiryen mu mun dora mun gode da kallon wannan shirin namu mai albarka mai suna hausawa kano tv ku ci gaba kasancewa da mu a koda yaushe muna goyon bayan ku menggodik.